shi yasa ake cewa shi shahada idan Allah ya baka shi ya baka babban rabo ya baka babban rabo wa alaikum salam lafiya lau na gajiya dala malam na so ne ina da tambaya oh, to me ya tambaye daman malam mijina ne yake so ya kara aure to ni kuma gaskiya ba na son awon sai sa na ce mai saki ne subhanallah wannan abu bai daɗi ba shi aure Allah ne ya ce maza su yi aure haka ne ko sannan kuma maganar ƙara aure shin ba kya son mijinki ya tashi a cikin masu adalci ne Allah ne fa yake cewa fanki huma qabala kun minan nisa masna waslasa warwa Allah ya ce ku aure abin da ya muku daɗi daga mata ko ku yi biyu ko ku yi uku ko hudu Allah ya fara da biyu ko uku ko hudu sai ya ce fa in kiftin Allah ta adilu fa hidatan aw mamalakat idan ya kasance ba za ka yi adalci ba sai ka yi daya shin kina son mijin ke tashi a cikin marasa adalci ne ba kya son ranar alkiyama mijin ke tashi a cikin marasa adalci ku rabauta ku samu shiga tafarkin tsira ya kamata a ce ku mata ku ke ba mu mazajen ku ƙarin gwiwa na a na ayi aure haka ne kamata ya ce in mijin ke ce mata uku zai aura bayan ke ki ba shi goyon baya ki ce Allah ubangiji ya baku zaman lafiya haka ya dace kin ji ko yanzu ke baiwa Allah ki hakuri ki je ki zauna miji da ki sau da kafa in Allah ya baku zaman lafiya ki ki ki ji daɗi a aljanna <laughs> ke ba ki san ki zama shugaban matan aljanna ne wannan dubu saba'in ɗin da aka ce <laughs> sai ki mulke su to malam na gode kaga abin da muke magana ina muka tsaya akan shahada yawwa malaman mu a fito a faɗi a yi wa'azi amma shugabanni wa'azi amma amma yan ta'adda wa'azi haka ya dace gaskiya ne malam ba ba ba tsaya ana tsoro ba ka san shi shahada Allah yana ba mu ga duk wanda ya so kuma ya zo daidai da abin da ke faruwa a wannan zamanin namu na yanzu yawancin malamanmu ba sa son su fito fili su faɗi gaskiya saboda suna gudun mutuwa suna gudun shahada kas su yi shahada don wannan gudun shahada ne ya kamata duk abin da ke faruwa a wannan ƙasar tamu a fito a yi magana a yi wa'azi a yi nasiha a yi faɗakarwa kar a ji tsoro a jajirce wajen faɗin gaskiya saboda faɗin gaskiya na ba a ɗaukar nauyi na a tafsir ba a san sani a gidan tv watan azumi Allahu Akbar. Kuma ya kamata a ce a dinga samun malaman na da za su faɗi gaskiya. A dala wa musulmin kwarai. Eh? Wa musulmin kwarai a cikin ku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gine. Ye eh, shi ne. Zo mu je. Zo? Eh. gaskiya na gode rana tayar malam to dake wallahi na sauri wallahi na sauri eh? to amma kana ganin a can zan samu wani musulmin kwana da iya ni eh kwarai samu banda ma figa har a tasuya in ka samu malam shi kashi malam zai ya maka a to shi ke to na gode eh. to ga wannan ko akrabaka Allah zan je dan kamar Ah bismillah tafaddal zaka ka zuwa kai fitsarinka a dawo da wuri da Allah a dawo da Aka akrabaka lau. ya kai gaban Allah na fa ya tawo da duk jini kai ka ku Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji. Dala zan yi san wani musulmi kwarai a cikin ku? <laughs> Praise the Lord! Hallelujah! What? <laughs> Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. mazaje ne